Allah lokacin da sojojinmu rugugin jiragen yaƙi na sojan Najeriya da ke shawagi a yankunan da aka samu nasarar murkushe yan Boko Haram musamman ma garin Kwanduga da Bama tun daga Maiduguri har gefen dajin Sambisa zuwa Bama sojojin Najeriya ne sun yi sahu sahu don gudun kota kwana da tabbatar da mallakar waɗannan garuruwa da ada ke matsayin cibiyoyin yan Boko Haram bayan mun zaga garin bama da ya zama kan gaye ba kowa sai rusassun gine-gine da wani sansani mai cike da marayu mata matasa da dattawa na zanta da kwamandan rundunar yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas manjo janar yushewu abubakar wanda ya mai da fadar shehun bama sansanin sojoji na wucin gadi alhamdulillah ta gabar nan da aka yi kuma dalilin da ya sa muka ta wannan shine shi ministan watsa labaru shi alhaji layi muhammad saboda ya nuna kasar nan abubuwan da ke cikin garin bama musamman ma lalatan da aka yi na wurare saboda kaga kusan kowane gini da ka sani baya tsaye duk an rusa su dalilin da ya sa kenan muka zo garin bama kuma muna tare da mataimakin gwamnan jihar borno saboda ya nuna musu abubuwan da jihar borno suke yi na abin da ake kira reconstruction saboda taimakawa mutane saboda su dawo muhallinsu insha Allah. Me za ka ce kan wannan hasashe ko kuma fata da shugaba Buhari ya yi cewa zuwa ƙarshen watan nan in Allah ya yarda za ku gama da miyagunan. Muna ƙoƙari don Ubangiji ya yarda kai ma ka gani. Alhamdulillah. Duk wani gini 'yan Boko Haram sun rubuta masa kalmar shahada. Boko Haram is terrorism pure. Ministan labaru Lai Muhammad wanda ya zaga yankin nisan ta addini daga Boko Haram ya nuna 'yan ta'adda ne kawai da gwamnatin Buhari za ta karisa murkushe su. Amma ya za a ce waɗanda ke rubuta kalmar shahada da yin kabbara duk lokacin da suka kai hari sannan a iya nisan su da musulunci. Ita ce tambayar da newa Sheikh Abdullahi Balalau. Masu aikata wannan aiki ai ba musulmai bane. Domin kuwa ba zai yiwu musulmi ya ɗauki bom ko makami ya shiga da shi masallaci ya kashe masallata ba ai qur'ani ya ce innamal mu'minuna iqwa mu'minai yan uwan juna ne to ya zaka ka dauki wuka ko ka dauki bindiga ko ka dauki bom ka je ka kashe dan uwanka kuma har yanzu ka ce kai musulmi ne kuma kana kabbara kana jin daɗi yaya za a yi hakan ya faru kuma har yanzu ka ce kana ainihin wato da karantarwar addinin musulunci don haka wannan ya nuna cewa waɗansu ne kawai suka shirya da rigar musulunci su cutar da musulunci da musulmai don a shafa wa musulunci kashin kaza annabi ya ce duk wanda ya yi ishara ya fidda makami ga dan uwansa to ba musulmi bane konannun gine-gine da kasusuwan mutane da ba kammala kwashewa ba su ne hotunan da za su zauna a zuciyar mutum da ya ziyarci yankin inda yara marayu ke tafi idan suka ga wani bako da suke ganin zai taimaka musu ne Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.